tsarinsa da ƙaddarawarsa da shari'arsa. Infiru khifafan wa thiqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah Zalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun Ya komo muminai, ku yi tafiya don yin jihadi akan tafarkin Allah. a cikin kunci da yalwa kuna matasa ko tsofaffi ku yi jihadi da dukiyoyinku da rayukanku saboda fita don yin jihadi da dukiya da rayuka ya fi amfani a duniya fiye da zama da dogara akan kubutar dukiya da rayuka idan